والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب waɗanda suka kafirce wa Allah ba za a ba su ladar ayyukan da suka yi ba kamar ƙalu ne ya ce a wani kwari a doron ƙasa mai jin kishirwa yana ganinta sai ya zaci ruwa ne sai ya je wurinta ya tsaya a kanta sai ya gaba ruwa ba ne to haka kafiri zai zaton ayyukansa za su amfane shi har sai ya mutu an tayar da shi sai ya rasa ladarsu ya ga ubangijinsa a gaba gare shi ya yi masa hisabin aikinsa cikakke Allah mai saurin hisabi ne